the following 15 member states have thus been elected as members of the Human Rights Council for a three-year term of office beginning on the 1st of January 2024. Burundi, Cote d'Ivoire, Ghana, Malawi. Ambassador Dennis Francis ɗan ƙasar Trinidad and Tobago kuma shugaban majalisa kenan yake bayyana sunayen ƙasashen da aka zaɓa bayan da aka kaɗa ƙuri'un sirrin ya ce waɗannan ƙasashe ne aka zaɓa kuma za su yi aiki na shekaru uku daga ranar 1 ga watan Janairun 2024. An An kwamitin ne a watan Maris na shekarar 2006 a matsayin babbar hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da haƙƙin ɗan Adam. Kwamitin na kunshe ne da mambobi ƙasashe 47 waɗanda ake zaben su bisa ga tsarin shiyoyi biyar kamar haka. Ƙasashen Afirka na da kujeru goma sha uku, siyar Asia Pacific na da kujeru goma sha uku, ƙasashen gabashin Turai na da kujeru shida, ƙasashen Latin Amurka da Caribbean na da kujeru takwas. sai yammacin turai da sauran jihohi na da kujeru bakwai alhaji abdulrahman gwamda editan jaridar daily guide da ke accra ya ce zaben da aka yi wa ghana na nuni da cewa duniya ta amince da ƙoƙarin da ƙasar ke yi wajen kare haƙƙin biladama yana nunawa kaman wato shi majalisan da duniya ma duka baki daya a amince da irin inda muka kai ta wurin kare wato yancin biladama in ka duba inda muka fito wasu shekarun da suka wuce zamanin mulkin wato afrc pndc hadisi eh, mun ga abubuwa da yawa da ba su dace ba amma shan ce da demokrasiya ta samu zama a wannan kasan eh, abubuwa da yawa sun sake yanzu ma da kyar za ka gan a ce an kama mutum an kulle shi ba shi an duba zantukan yadda ake a ba mai shi bil ba shi sa abin murna ne ga mun da muke gana waɗanda kuma ba su kai wannan matsayi a ce na gani su ma za su yi koyi da inda muka kai ƙasar malawi ce ke kan gaba ƙasashen afirka da ƙuri'u 182 sai cote d'ivoire na da ƙuri'u 181 Ghana na da ƙuri'u 179, Burundi na da ƙuri'u 168, Najeriya na da ƙuri'u uku. Malam Isa Abdulsalam mai sharhi kan harkokin siyasa da al'amuran yau da kullum kuma sakataren jam'iyyar CPP na yankin Ashanti ya ce lallai Ghana na ƙoƙari wajen kare haƙƙin biladama amma ya kamata wannan zaɓe da aka yi mata ya sa ta ƙara ƙaimi ta kai ga na farko a nahiyar Afirka. To a fatan da muke yi ne wanga abu za ta dawoma kuma ta karu ta fi kan na zuwa gaba muna fatan gwamnati ya ka kara fadada da ƙara karfi wurin kiyaye bil' adam kan da za a ce sabon zabin da za a yi ba za mu zo na uku kamar kan da muka zo ba za a ce gana ne na farko a afirka wurin kiyaye haƙƙin bil'adama shi abin da gwamnati kamata yi ne ya bar wani ya zama shi wani abin yabo da zai kara mai karfi ya yi abubuwa da yawa in dai ka an samu masala kadan a gaggara su kan da za a wannan kuma ya kara ka gana a huskan yi afirka sabbin kasashe goma sha biyar inda aka zaɓa za su haɗu da sauran kasashe talatin da biyu da suka haɗa da amurka sudan da sauransu su a ranar ɗaya ga watan Janairun 2024 don su fara wa'adin shekaru uku na aikin kiyaye haƙƙin bil'adama a duniya. Idris Abdallah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.